na subscribe sannan ka latsa ƙararrawa mahabbata wasu tv ta kuce domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa indomi ce maka ki zo ki dan dafa mu don wa nake ji wallahi yawa to in a'a yi ya da bai wani yana indomi ba ta ina da ina ya yi yasa yi haka shi da za ka yi ina bacci to taimaka ko ruwan zafi ne a bani shi. akwai kayan masu masu kamar da ina wuce ko ta kuma zo zo da ni da da da da ba akwai da da ya ce shi ne ta ta da ta ta da abu ta da ni da wuce kana ji ko wai haka haɗa kayan da wata sun me yasa da za zo fita da ni in faɗa maka bane bayan da bukata ba wani abu ce a gidan nan illa jiran wani lokaci da muka ɗauka ki da mun ba sa ki kuma ba ta da ba wani aiki sai Thank you.

Ku gaya masa gobe zan yi tafiya don na kira wayar sa mai sabo don haka ina so ya tura kuɗi a nan a kawai jini da Allah ya kuɗin ko na mene wannan bai shafe ka ba magana wannan tsakanin na da shi ne yawar Allah da Allah kin san ko hankali na da aure <laughs> wannan kuma daban ni da ban masu su daban yawar Allah zan ba ki shawara don Allah ɗin aka ce ke ce kika aure kina da miji yana neman mata a waje ranki zai miki daɗi za ki so gaskiya ne kaka shawara amma kuma sakon da na gaya maka ya as well. wani ka yi wanka ne? to in ka maka breakfast me kuma nake bukata da yin ci takarda da zan rubuta miki takarda ko kin manta da cewa yau ce rana ta shiga kwana ashirin da biyar da ne alƙawarin cewa da zuwa takarda don Allah don Allah don Allah ba shi ka rubuta don Allah ya kaka ci ne dukan nan don Allah ka taimaka don Allah kaka zai mai son kanka da yawa mana kai ma kana roƙon alfarma na ana maka I don't want you in my house again. na gaji yau na ɗauka kuma yau zan baki takardar kitchen don Allah akwai wani bayani mai muhimmanci na ke in ba amma ka ba nan da kwana biyu zan hore ka duk an da zuwa ni Allah to ba ku mai aji gume kwana biyu eh kake da ce zan ce miki ba ni da shi ke yadda da na gaya miki haka wallahi ba ni da shi amma inda ina da shi ba kun da zai hana kan ba ha idan Allah kake ba ni kunya kina matan Hamza a garin nan kowa ya san shi kuma ki ce mun baki da shi ha ba a gaskiya magana har yanzu ba ki gane ba da ce kin san halin da muke ciki a gidan da ba ki wato abin da yake faruwa shi ne zaman auren irin ke wata irin mahaukaciya ce da igiyar gida ce ki zaki ban mana talabishin a kunne da cd da komai tun kullum abu yana yi iska wani damun wani mutane da ha ni ke jira ne. Ki yi mai ki damun mutum ki takura mutum ba a kowane kika sa a gaba ne hmm? zan miki eh? ina jinki masa gari ne kaga tun ina ya kai wata bakwai ya kamata a ce na je asibiti tun da asibiti to shi kenan sai kin dawo to ba sai ka bani kuɗin da zan je asibitin ba zan je haka kawai ne ba ki don gani oke shi asibitin kuɗi ake kai musu za a je kin ji wannan shi yake faruwa a cikin gida da zan ki zo ki ga halin da nake ciki a gidan nan na tabbata sai kin ji aini yanzu duk ganin da nake miki wannan halin kuke ciki gaskiya kin yi haƙuri inda ni ne wallahi ba zan iya yanzu gida an sani sun yi tunanin zan je in su kuma sai fasa saboda kafin da yi aure da hanzu ba na son shi ina zuwa ina kai karanta sai a bani rashin gaskiya tun da an san bani rashin shi ko ko in je in faɗa musu ne bai yi riki je ki gaya musu ba kawai ki gane su insha Allah na san duk da daɗewa gaskiya ba ta yi ba Zan ci gaba da masa addu'a Allah ya sa ya gane da zai yi amfani wannan gaskiya ne wannan ne gaskiya ai yana da wani Thank you. ai bari abin da zai ana hada rubuta da Allah da Allah ka ya kaji ni tsaya ka ka rubuta dan Allah ka rubuta wallahi zan gaya maka kana ji wallahi zan tsaya ka ji wallahi zan gaya maka abin da ya faru a nan ke sai ki fara mu duk bala'in da na a gidan nan na na da jira shi a'a zan wallahi zan gaya maka abin da ya faru dan Allah Allah ka tsaya mu dan maka to ne zan faɗa faɗa ka ga ranar da aka ga wani gidan nan ranar farko ni ne sai sai amsa sai ya zo ya ce mun. wai na zo ne in faɗa miki mijinki yana da ciwon kanjamau ma'ana hivs idan kika sake kika yarda da shi to wallahi tallahi rayuwar ki tana cikin haɗari kuma kina so rayuwar ki to ki bi ko na ga ba ki san wani na zo in cece ki saboda haka idan da ke ya ki da na kuma kuma ranar da nake zaune gidan nan ne ga ɗago ya so ya ce da ni Allah ya Allah ya wannan da Allah kaɗan da wannan lafiya lafiya cin ga ko a wallahi dan ne me ka gaya miji na ranar me ka gaya mai ina zo ah, ke ka ce yana da kaddamo kan yare maka me ka faɗa sai ka nana ya me ka ce yanzu hamza yanzu yaushe muka je ni da kai muka kwaso cutar kanjamu haba haba haba mare yanzu fa saboda ana ya annabi ni yaushe muka yi irin wannan abin da ke mana saboda Allah ya annabi ha to duk sai always mu kuma mutum ya faɗa abin da ha yanzu ni da abin da nake so shi ne ai an ce abokin ɓarawo ɓarawo show me your friend and tell me who you are kai in ina da kanjamau kana da ita muka ta ina muka sani. yanzu mun da za ka yi to abin da nake so yanzu da ban fitar da kowane hukunci da sai fito da illa da ku ta kuma sannan ka da kai ku saurare ku ne a kuma ne ne je ka da ne Malam Bashir, a ce so da kai tunda duk abin ya zo da haka. Ka dore zuciya don Allah don annabi kai hakuri ka gafarta musu laifin da take. ko ma mene ne daga baya sai a san me za a yi dan a yi abin da nake so shi ne ya kwangu na fi hankali na da ilimi wahalar da nisha a yi wani ba kaɗan ba ce maka a matsayin nan abokin abokinka ba balle shi to yarinyar na sai cikin gari ta idan ta matso kusan ita sai ta ja bayan da mai kan jama'a bala'i iri iri na shiga a cikin gidan sakamakon na biya goga mu cuta ta bala'i to amma da a ce ku kuna da kwakwalwa da tunani ba ki da hankali ne ni ne dole na yarda ba ni blaming ɗin ba saboda in aka ce ana da kanjamau akwai matsala to amma ni a tunanina sai in ɗauke shi da ni ne kawai ki ta mutu kina da kanjamau ko wani sai in ta ba asibiti sai in ce a auna min ki a gane kina da ita ko ki da ita amma tun zai zo mai izar da kika bani ranar da na sha ko da duk wani zaman da aka yi auren nan zuwa yanzu ba na yin yan shan ba banda an ya sa roda da zuci da tuni da cutar kan da da tashin hankalin ta na mutu to ni ka maka ne. to Allah ya yi da ta mutu cutar kan da mutu ya ya mu ha Allah ya yi mana da mu tunda ba laifin ki bane sai ki guji gaba amma dai kin yi rashin hankali shi isa yana da kyau bincike in cewa kika yin ban yadda da kai ba kana da kanjamau ba ta fa auna ka sai mu tafi Thank you. yawa ta gida a jiki Allah ya kila na yi dama akwai yin magana da nake so ne yake da Allah ki ya haƙuri duk laifin da na yi ki ya fi kuma Allah ya soya da daga yanzu zai zama mai kula da ki ki da Allah ki haƙuri ki ya fi to alhamdulillah gode wa Allah da ya zanto ka gane kuskuren da abin da aikata aikatawa kuma da kanka ka nemi In sha Allah in ji ne na gafarta maka na yafe maka dama na ce ina so kamar gobe Allah kin da saba sai mu je asibiti a je a duba lafiyar jikin ko a'a kai dama ina zuwa madadin da suka bani ba gobe ne ba sai amma dai ba wani abu da ke da mutu ba wani matsala ka ce yawo ko ba yake yawo da yiwa eh da miji ne shi kenan yawo da yawa da ki shobi yawa hankali hankali tashi da da yake ruwa yawa aiki da sauri ba aiki jira ba ah,